ورحمة الله تعالى وبركاته آية داتي ذي متشي ناغومني نمسلنتي to yammaci na sha ɗaya to to abinmu da yin faɗi wanda ɗaya ciki to yammaci na goma ga wata na da hijira alif 1442 wanda ya dace da yammaci na ashirin an gane ku ga wata na shekara ta dubu biyu, wato da ashirin da 21 miladiya ta annabi isa da sattar salam idan ba manta ba a nan cikin surat tirmidhi muna cikin kitabu siyar babu sawabi shahid za mu tashi kawar hadisi na dubu da da da sittin 1661 يقول babu رحمه الله باب في ثواب الشهيد بالتابي لك cewa babu da ke magana akan falala ko lada ko makoma ta shahidi a gane ko ana cewa sawab wato a nufaci mafisar da shi ko sawab a nufaci wato sifa da shi a ce sawa masaba wa ja'alnal baita masaba min sabu yusufu an gane ko su to sauban an gane wa masubata an gane ko wa sawaban kuma duk za a faɗa ka masu tafiɗin kwarai da gaske babin cikin ne zai zama cewa ja'alnal baita masabatin nas ai marji'al lin nas makoma ga mutane ka kenan sawab makoma sawab ajr lada an gane ko da abinda dai aka fada a ciki yayi ash-shahid akan awon fa'il ko dai bi ma'ana fa'il bi ma'ana fa'il ko fa'il bi ma'ana maf'ul idan aka ce fa'il bi ma'ana fa'il to sai zama cewa an ambaci shahidi da shahidi domin ne anna nafsahu shahidat ma'awaha wa marji'aha inda Allah subhanahu ta'ala wato domin ransa ya halarci ya ga makomarsa an gane ke sake ci masa shahidi kaga wanda ya ga makomarsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce laita qawmin ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min mukramin kaga kenan shi faran fa bayan an kashe ki wannan jawabin ina ma mutane na sun san halin da nake ciki gashi ubangiji na ya gafarta mun kuma ya sanya daga ciki bai ababan ma ko ya zama cewa shahidun fa'ilun bima'na ma'ana maf'ul an gane wato allazina tashhadu lahum arwahu ghayrihim waɗanda rayukan wasu su za su mutu shaida ranar alkiyama an gane sai zama dama fa'il bi ma'ana fa'il ko fa'il na mafa'ul wannan akwai shaloka yace qala samu amr ibn bashar qala qala samu aad ibn sham qala qala samu haya qala hadathani abi hisham ibn daftawa ibn an malik قال رسول الله صلى الله عليه وسلم da an a'adin babu wani mutum min aljanna daga cikin aljanna roho. da lamarin zai faranta masa da zai ji daɗi an yarja ila duniya ya dawo duniya ba wani rai da zai ji shi aljanna kuma ya fatan Allah ya dawo da shi duniya a'a ghairu shahidi in ba shahidi ba fa innahu shi shahidi yuhibbu zai so ko yana so an yarja ila duniya a dawo da shi duniya ya kulu cewa yake yi a dawo da ni duniya hatta uku tala don a sake kashe ni ashira maratin wato zai so a masa haka har sau goma fi sabilillah a kashe shi saboda Allah saboda ya fi tafarkin Allah mimma yara saboda irin abin da ya gani an gane mimma a bawo daga abin da Allah ya ba shi minal karama na daga matsayi babba na ga wato ta goma shi da kyauta da Allah ya masa hadha hadith hasan sahih قال اسمه محمد بن بشار قال قال اسمه محمد بن جعفر غندركي قال اسمه شعبة عن أتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى قال اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال قال اسمه نعيم بن حماد قال قال حدثنا بقية بن الوليد عن بشير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سلم قلت للشهيد inda Allah fitu shahidi yana da wasu kyaututtuka ko ɗabi'u ko baye-baye a wajen Allah wato guda shida na farko yi faru lahu za a gafarta masa fi awwali daf'a wato a farkon karu a karan fari a bugun farko wa yara maqa'adahu kuma zai ga kaga makomarsa kaga ma'anar shahidi ta fito min aljanna wato maq'adahu min aljanna zai ga masa a gidan aljanna wa yujaru za a tsiratar da shi min azab alqabr daga azab kabari wa ya amanu kuma zai aminta min alfaz'i akbar daga dimuwa ko gigita mafi girma wa yud'u ala ra'sihi za a sanya mai akan kansa tajul waqar wani rawani ne na nutsuwa wani rawani ne na matsayi da zai sa masa nutsuwa yaji shi fa ya samu tabbaci da lamuni a wajen Allah al-yaqutatu minha wato kirar yaqutu ne wannan taji din da za a samu sa kace yaqutu daya ko kace gutsuran yaqutu da wanda aka hada akai wannan rawanin guda daya khairu min ad-dunya yafi duniya kuma fiha da abin da ke cikin ta wa yuzawwaju za a aura masa 72 zawja mata 72 من الحور دجحور العين وتحور من وتحار يحير وهو أحور وهي حوراء والجمع حور والمصدر حورة أحور حوراء حور أعمى أعمى أعمى عمي أقالي كو عمل نمجي دائما أبن ما دل على لون أو صفة أقلت ما لدل على لون أو زمان sai a kawo shi akan awon fawato af'alu fa'ala da abin da kyau ne sifa ce ta jamal sifa ce ta kyau sai a kawo shi af'alu fa'ala ahwaru idan a mata haura jami'in a hur gane ba shi ma haka a'ayyanu aina'u inun a gane mace mai gazar ga tsanin yi duwar januwa ta ce ahawar wato fararen mata wuhur din nan wuhur na'in ai jami'i ne za a aura musu fararen mata an gane ko domin da mufurar ne sai a ce haura'u a mata da jami'i ne sai a ce hur kama wato summun bukumun umuyun sumun ai daga sammu ne namiji guda daya ita a ce samma jami'in a ce sunmu mafzar a ce samam an gane ko abkamu bakma bukmun wal mafdar bakaman eh, ya kike yake cewa wato zaujatan min al-hur al-ayn wato mata 72 daga hur al daga fararen mata fata al-ayni masu garzargazin idanuwa wa yashfa'u za a ba shi ceto fi 70 min a aqaribihi wato 'yan uwansa mutum 70 za a bashi ceton su an gane ko hada hadisin sahihun garib duk da cewa baqiya ibn walid yayi an'ana ahadith baqiya laysa naqiyya yana da sai karfafa shi ba a ce hadisi ne wanda yake wato hasanun wannan hadisi kuma bi shawahidi kuma illa din tasa ba ta da yawa wannan an ta fi kamar yadda ta ɗauki ma'anar wato ya tabbata cewa baqiya ibn walid ya jiyo daga wajen wanda ya an'ana da gare shi wa an ala samai بمن عاصر لا من مدلس فلن تعتبر باب ما جاء في فضل المرابط باب اللي تمغانا أكد يزو أكم فلل المرابط وان دي داكو يشري يكي داكو مسألة تفاري كاري الأمة جامع انصروا أنت مراشين مرابط وان دا من فسا يايني دان كاري addini kare al'umma kare ƙasa kare dukiya kare mutunci an gane ko kare jiranen al'umma mana shi ne al-murabit al-murabit kenan yace qala sa Abu Bakr ibn Abi Nadir qala qala sa Abu Nadir al-Baghdadi qala qala sa Abd al-Rahman ibn Abdullah ibn Dinar عن أبي حازم عن سال بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن مثل رباط يومي فرونيني أع في سبيل الله سبوجة الله خير شفاء الخير من الدنيا في الدنيا وما فيها دعوة منك yara da ake kai su koyi harkar damara a dai karanta musu wannan hadisin zauna ka ji aikin da kake yi ko da ya sha wahala in yi tuna wannan makomar to sai daji ka karka ɗauka cewa a kai ma ka fito a kana ana shan duk ba wannan bane ga sakamakon ko wannan wani abu ne daban amma dai asali ya zama wannan manufar ce eh na'am wa mawdi'u sawti ahadikum bigiran bulala ɗayanku ko kai na tsallake ko to eh za ku gani nuska ce ta saba ya eh, zai zo wa mawdi'u sauti adikun. bigiran bulala ɗayan ku ma'ana inda aka tsula masa bulala a jikinsa aka taba shi aka dake shi to ladan wannan gurin da Allah zai bashi a gidan aljanna fil janna a gidan aljanna khairu min ad-dunya yafi duniya wa mafiya da abin da yake ciki wala rauha wallahi yin sammako da yamma an gane ko ya ruhuha al'abdu da bawa zai yi wannan sammako fi sabilillah wajen tsare addinin Allah au ko kuma ya ce ba shakka ba ce la gaduwa wallahi jijjibi ko sammako da safe da zai yi don yaɗa kalmar Allah khairu min ad-dunya wa ma shi ba alkhairi fiye da duniya da abin da yake cikinta na ba ta an gani haka asalin sa'i hadisun sa'i ƙwal san ibn abu umar ƙwal ƙwal san sufiyan ibn uina ƙwal ƙwal san muhammad ibn munkadir marar salman al-farisi bi shurahbil ibn simt yake cewa shurahbil ɗan simt ya zo ya fice ko salman al ya fice ta wajen shurahbil ɗan simt wa huwa fi murabit illahu yana inda aka ajiye shi yake tsaro yake kula da al'umma da dukiyarsu da abubuwansu murabit inda ake tsere da jami'in tsaro an gane ko shi murabit shi kasa ana ce masa murabit aikin nasa riba an gane ko wannan yake yana cikin murabit da yana da cikin wajen tsaronsa wa qad shaqa alaihi wato lokacin ya dan damu shi shura'bil ibn sim wa ala ashabi kai abokan da ya taho da su ko kuma suke taya shi wannan tsaro su ma sun samu kunci sun samu damuwa ƙwale ce ala uhaddi suka yabna simt ya kai ibn simt ba na zantar da kai ba bi hadisin wani hadisi ba sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na jiyo shi da wajen manzo alaihi qala bala sai turahbil ibn simt sai ce eh ga ya mun mana قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم أرونيني في سبيل الله wajen ɗauke bakin Allah a fudalu shi ya fi falala wa ruba maƙala da dama mai ruwa ya yakan ce khairun min siyami shaharin wa ƙiyami shi ya fi alkhairi fiye da azumin wata guda da tsayuwarsa da rana azumi da daddar ƙiyamun lairi jami'an tsaro ku ji aikinku fa ku ji aikinku wannan shi ne abin da ya kamata a sama mutum a sa iji fa abin da mutane suna ta bacci kai ka hana idan ka bacci don ka tsare su su yi su baccin ka tsare su su kai su bacci mutane wannan tsarin da kai shi yasa wani tashi ya taƙi mu da daddare shi yasa wani kaza shi wani wani kaza shi wani wani kaza shi wani kaza ba don wannan tsarin naka ba wannan magana ake ba su da kini ibada ce mai girma ibada ce mai girma kwarai da gaske Ki sai ke cewa wa man mata fihi wanda ya mutu a cikin tsaron al'umma da dukiyarsu da addininsu wuqiya za a tsiratar da shi fitnatul qabr fitnatul qabri wa numiya lahu amalu za a kumbura masa aikin sa minna ma yalmunu muwan wani miya lahu wato amalu za a haɓaka masa aikin sa a yawaita masa shi a kuzuzuta masa shi wato abin kama masa shi ila mil qiyama ay ma'a yawmil milkiyama a ranar qiyama هذا حديث حسن حديث hasani wannan amma hadisi ne sahih wani daga cikin قال سعد بن حجر قال قال سعد الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلمت من لقي الله بغير أثر من جهاد دوان دي قبل الله باب ونتبو بغير أثر أنقانيكو بغير أثر باب ونتبو أدكيس من جهاد نجهادي kamar wani mari kamar wani yanka ko harbi ko wani abu laqiya Allah zai gamu da Allah fihi wato fulmatun akwai kaskanci a tare da shi fulma bi ma'ana al-qufan naqas hada hadithun garib min hadith al-walid bin muslim an isma'il bin rafi' wa isma'il bin rafi' qad da'afahu ba'd ahli al-hadith hadith ne da'ifi a gane amma kuma qur'ani wanda yana da yana da goyen baya to da fuska amma ba magana cewa zai gamu da Allah da azaba ba wani ma kaddamu. wa a asarahu lafazin asar a gane ko duk wani abu da ka gabatar ko aka gabatar akan ka na alkhairi kwarai da gaske da Allah yana rubuci wannan hadis shauka yushakuha hadis Abu Dawud hatta kaya da zai taka ana rubuce masa ladanta a gane ko to sai ke cewa آه، سمعت محمد الناجي بخاري يقول إن هو الثقة مقارب الحديث وقد روي هذا الحديث من غير هذا هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سلمان إسناده ليس بمتصل محمد بن المكدر لم يدرك سلمان الفارسي كذا إلا تبيكنا وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن سمط عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قال wani yana da shawahid da suke karfafa wa'incan kwarai da gaske eh amma dai maganar wato mutum ya sa wa kansa ya sa wa kansa a zuciyarsa ɗan jihadi na Allah da annabi na fi sabilillahi ba na kabilanci ba ba na sace kudin jama'a ba ba na shubuha ba ba na kaza ba wanda yake ya amsa sunansa da jihadi kitabun sunnatan ya cika dukkan sharaɗi ka sa wa kanka za ka yi wannan jihadi an gane ko kuma wannan jihadin suke cewa ba fi ko ya jihadi jihadin takobi ko baki bindiga ba a'a hatta ya da kalmar Allah hatta ta dan mutum kai masa nasiha da shauransu Allah ya baka karfin zuciya ka iya gaya mutum gaskiya ka bu usulubi kyakkyawa gaya mutum gaskiya kwarai da gaske wanda yana daga cikin jihadi ka gaya mutum kalma tsayi ba kalma da daɗa yana daga cikin jihadi ka hana zuciyarka wato ta bi san abin da take so yana daga cikin jihadi kwarai daga gaske ku fara da abin ba kawai sai a ɗauki ma'anar yaƙi ba eh shi qala sa al-hasan ibn ali al-khillal qala qala hadathana hisham ibn abd al-malik qala qala sa al-layth ibn sa'd قال قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يتي ناجو عثمان ينا كم منبر يقول لنا إني كتمتكم حديثا نا أوي مكونا حديثي na ɓoye muku na hadisi na ƙi gaya muku shi saboda yawan romo da yake ciki min sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ji shi daga wajen annabi sallam karahiyata tafaruqikum anni na ƙi gaya muku ne ko na ɓoye muku ne maf'ulun li ajalihi karahiyata ay li ajali karahiyati saboda kyamatar tafaruqikum anni za ku iya tafiya ku kyale ni ku ce ku tafi wancan aikin tun daga shi kunji madara da romu sun ma badali sun ma al'amur sai lamari ya bayyana gare ni cewa min bada ya budo wato bada'an an gane ko albada shi ne a zuhur ba'adar khafa sannan sai lamari ya bayyana gare ni an uhaddisu kumuhu akan cewa in zantar da ku wannan hadisi eh, liyaktara muru'un li nafsihi dan kowane mutum ya zaba wa kansa ma badalahu abinda ya bayyana gare shi sami'tu rasulullahi sallam na ji annabi sallam ya kula cewa ribat yawmin fi sabilillah tsaro tsare dukiya al'umma tsare mutuncin su kare lafiyar su kare kasashen su da garuruwan su kare mutuncin su na yini daya kaga jami'an tsaro su ji wannan gwamna ya ji wannan shugaban kasa ya ji wannan romo yana ta tafiya yana barin su wallahi al'azim a tsari ran al'umma na yini ɗaya. ke sa in shugaba ya iya sai ga ya yi gwamna kuma ga can a ƙurya wato ƙurya aljanna kai kana na kana bin layi Ga shi an masa yan tsari sun masa jiniya kai ba a ma jiniya ba kuma ya shige aljanna eh to haka kenan ya kamata shugabanni su ji wannan duk wanda Allah ya ba shi dama ya kare ran al'umma wallahi al'azim yayi duk wanda Allah ya ba shi iko ya kare jinanan al'umma wallahi al'azim yayi kar ku bar jinanan al'umma a dinga zubarwa ku daina ku bari Abdullahi bin Abbas yace da za a iya cewa Allah zai yi asara da za a iya cewa Allah zai asara to shine san da aka kashe ran mu'mini an gane ku san da aka kashe ran mu'mini ji rayuka da ake ta zubarwa a banza mala to gaba na gudar ribat yawmin fi sabilillah aro na yini daya wanda aka yi shi saboda daukar tabbacin Allah khairun shi yafi alkhairi min alf yawmin fiye da kwana dubu fi ma siwahu a guraren da suke ba a guraren tsaron ba ko a guraren da suke ba guraren tsaron ba min manaziri daga cikin guraren ibada manazil daga cikin guraren ibada ka nan daga jake ta sallah ta wata kwana dubu gwara ka yi tsaro na yini daya ka tsare lafiya al'umma yini daya ta kunji ba kunji shi yasa babu babu sharri a raba al'ummanmu da ilimin addini da aka yi ko raba kanmu da ilimin addini da muka yi duk kalmar da kafa ɗaya ya yi ko an raba mu da shi ko mun raba kanmu da shi ba ƙaramin cutuwa muka yi ba wanda yake musulmi mumini in yaje zai kare addini ko zai kare mutuncin al'umma kai tsaye da ya zo gurin aljanna yake tunani ba ya so ma ya koma gida sabai mutum fa sai gumurzu ya gumurzu ko ya haka sai rubuta sai fito da iya ugunsa ko sai shi ya ma rufe ya fara yin gaba ita ko bisa haka to yake cewa khairu min ad-dunya shi ba alkhairi wato khairu min min alf yawmin shi ba alkhairi fiye da yini dubu fi masiwa wato fiye da ƙarar da irin wannan kwanaki a cikin wurin da ke siwahu ba wancan ba minar manazil daga cikin guraren ibada a gane هذا حديث حسن صحيح قريب وقال محمد بن إسماعيل أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان ثقاني نعم قال سام محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاء بن حقيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسألت ما يجد الشهيد أبنى ف ما يجد الشهيد أبنى فدا شهيدي يكي سامو نرد من مصر قتل نرد شافا متوى Wahalan mutuwa ba fa irin yadda jama'a suke jin mutuwa ga suke ji ba a'a suna ji ne illa kama ya ji a adukun shi ne irin abinda da ɗayanku yake samu min masil ƙarfa na daga raɗaɗi na muntsini ko wani ɗan duka haka in dai shahidi a ah, ba sadin zafin saboda shi mene nafsu ta ran su tana nan da ransu suna kwaɗai su wajen Allah shi yin ya dawo ma yanzu ka duba halibin ilwari duk wannan jihadin da ya da shawararsa akan shi huda ya mutu har ya ce ha ana za a mutu a mutu kama ya mutu al-ba'ir ha ana za a mutu gani zan mutu zan yi mutuwa irin mutuwa jaki yau a ce zan yi mutuwa irin ta mata ga ulul khattab zai mutu a gida bayan an sassaka masa wuka to yake ce ya abdullah du'a ra'si al-ard la'anna allah zura ilayya fayar yarhamani da Allah dauke ni ga kai ni cikin ƙasa wannan gadon da kuka ɗora ni bai ba ku kai ni cikin ƙasa a kai shi birgima yace ka kai ni ko Allah zai kalle ni mu rahama kalle ni ya zo cikin wato tafan wato siyar cewa lokacin da aka masa ce alhamdulillah ya kabbara ya gode wa Allah na gode wa Allah da ya sanya mutuwa ta ba a hannun mutumin da ya tabbata ta la ilaha illallah ba manna suke yi manna suke yi Khalid ibn Walid a zo a sai musu to ku mayu ne an ci kuna shan jiwa ce wallahi alazim mu mayu ne mayun jini ne mun ji an ce zinin ku yana da zaki sarki shi yasa muka zo mu sha duk cikin manan ba wanda yake fata baya addu'a ma Allah ya sa ya fita daga gurin nan lafiya burin mu a fitar da mu ko da mu da kuma mutu baki daya inda yake cewa kai da mutane anya mutane ne duk mutumin da yake so yake fada don ya koma dakin gadon matarsa to wani akwai raguwarsa haka haka tsarin ki kware da gaske to amma duk abin da za ka yi ya zama cewa akan manufar Allah da annabi ba manufar siyasa ko manufa ta shubu'a ko manufa ta ƙarya ko ko ne zuga ku ya ce ko sallah bai koya muku ba ko tsarki ba ku iya ba ko ya ce faɗin eh, gero faɗin waye da sauransu ce na gero in ya ce jelo zai ce shi ma ku kashe shi wannan ba daidai ba ne karanta fati in ya ce muhammad daidai to هذا حديث عن سعيد بن قريب نعم قال سفيان بن أيوب قال قال سيزيد بن هارون قال قال حدثنا الوليد بن جميل الفلسطيني عن القاسم عن عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمتي ليس شيء أحب إلى الله باب وأنا أبو ما في سيوع وجن الله من قطرتين في يد لقوي بيو وأثريني ده تبو بيو قطرة من دموعي واتو لقو هواي da ya zuwa fi khashyatillah an gane wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynan hadisi Abu Bukhari sai Muslim da mutumin da ya tuna Allah khaliyan a kebance idanunsa ta zubar da hawaye wannan qatra din wa qatra qatratu damin da kuma dugon jini tuharaku da aka zubar da shi fi sabilillah wajen ɗaukar tafajin Allah wa amal asaran amma tabo biyu fa asarun fi sabilillah raunin da mutum ya same shi ko taban da mutum ya same shi saboda ɗaukar tafarkin Allah wa asarun da kuma raunin da mutum ya samu ko taban da ya samu fi farida wajen sauke wata farilla min Allah daga cikin lai na Allah Hata wannan tabo na goshin musulmi ai asar ne asarun fi wujuhihim min asari sujud an gane ko wannan asar ne duk mumini yana da wannan asar din wannan ka kurje goshinka kalli wajen dunduniyar duniyar musulmi ko kaba mutum musulmi kalla wanda su da tagu ga alamar zaman tahiya zaman kaza duk wannan asari hani Allah kuma ya yi hawa. wallahi mutum ya gode wa Allah ka je gaban Allah su wata ala da wani abu kuma ka taɓa zuwa an yaɗa kalma Allah da kai in an tafi wa'azi da kai in an je za a yaɗa kalma Allah da kai in za a je a musuluntar da kai za a buɗe karatu da kai za a yi waye da kai da kuɗinka da lokacinka da tunaninka da lokacinka da karfinka za a jira ka da kudin yi amma kana da karfin da za ka ebo ruwa ko ka kwaba ko yi da shi. duk da kai ake yi duk da abubuwa ka san Allah ba ko annabawa Allah baya so irin addinin sa domin a sabu komakon addini ne yake san annabawa Allah ya fi san addini nan fiye da kowa fiye da komai ina fata an gani wannan addini duk wanda yake so wato ya ga ya samu Allah da kyau ya kama addininsa kar ka koma ga Allah wallahi al'azim ke wa addinin Allah hidima ka koma ga Allah wani kenan ko shawara ce ka iya bayarwa to ai ina gani da kaza <coughs> maimakon kai kaza ai kaza ai da kaza akai har wannan shawara kana daukar ta babata da mahimmanci sai ta zama maka sabu mun tsira a wajen Allah ita kadai Allah ya ba zai kalli sallar ko azumi ko wani abu naka ba yanzu ma ina sallar ta mu take sallar shakka da tunanin bashi da tunanin kaza da tunanin eh, toyayya ma za a karki wannan kenuwa eh, din ya za kaza wata dabara ba ta zuwa masu an da sallah har wani ba zuwa cewa ke in kana so ka tuna ka tuna wani tsohon bashin ka ta da sallah kana tuna suka ce o oh, haka ne to sallame ma zan yi kokowa to na samu cika da imani ala hadisun hassan hadisun hassan garib بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بابك الجهادي دقى منزان الله صلى الله تعالى عليه وسلم باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود باب ديزو أكن في الرخصة رنقمي دأكي لأهل العذر قما أبو تا أذري كما رش اللافية كما زمن إياه كما كذا كما كذا في القعود شو أمس أذري سونا بس سنجي جهادي با أغانيكو ba sai sun ji ba قال لسان نصر بن علي الجهضمي قال قال لسان المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يسلم أؤتوني كزوما بالكتب أو اللوح كتب اللنكا فتا نراقمي أو اللوح كوكما كزوما دع اللوح كزوما دع شديكي أتكيس كي يرغدو فكتب سيربت لا يستوي القاعدون من المؤمنين an gane ko wa amr ibn umm maktum khalf zahri fa qala hal li min rukhsa fa nazalat ghayru ulil darb to nan waye ya rubuta manzo sallam baya rubutu wala ta bi yaminik wa fi idan lartaba al-mubtilun an gane ko wa min ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani sai ce to inna ummatun ummiyya la naktubu wala nahsib to dan in ya umarni yasa aka rubuta kamar shi ya rubuta ne an gani in ya ce wani rubuta sai ya rubuta kamar shi ya rubuta ne la yastawil qa'idun min al-mu'minun wato mazauna waɗanda ba su je yaƙi ba wato ba fa za su daidaita ba wa amru bin um maktum lokacin amru bin um maktum khalb zari yana bayan su faqala ce halli min rukhsa ya annabin Allah to ni ni ma kenan ba za a yi rangwame ba ko ni za a iya samun wata rangobe ni ba kawo ne fanazar gairu gairu uli darar banda ma abota ciwo ko larura kaga shine ar-ruqsa li ahli al-uzr fi al-qu'ud an uzri ga isu zona ba sun ji ba wa fi al-babi ali ibn abbas wa jabir wa zaid bin thabit wa hada hadith ma'asal sahih gharib min hadith sulaiman at-timi an abi ishaq wa qad rawa shu'ba wa thawri an abi ishaq hadha al-hadith hadith sahih ba ma ja fi man kharaja min al-ghazw babi dake magana akan mutumin da kharaja fil gadwi wato kharaja fi man kharaja dangane da mutumin da ya fita fil gadwi ya tafi yaki wata raka abawaihi ya bar iyayensa a gida kasa kasan yaki bi ne akwai gazu talab akwai gazu difa yaki na aje a nemo nasara da yaki na kare kai yaki na aje a nemo nasara shine ba wajibi ba ga kowa amma yaƙi na kare kai wajibi ne ga kowa duk ma'abucin ƙarfi a nan an nemi izinin iyaye ko ba a nemi izinin iyaye ba kowa sai ya fita a ce ga wasu nan sun kawo hari kowa sai ya fita kuma dama yana daga cin hanyoyi na zaman lafiya kowa ya dinga jin cewa zai iya tashi kare kansa ya iyayensa da an ce ga wata kururuwa nan ta fito ku ce ku yadda ba da kai labarin ku gare ku a ce a kai labarin ku duka eh da kyar na shafa da kyar a kama ni kuma motsi ya fi naɗewa ko cizo ka garsa ka yi ƙoƙari a ba wani aka yi nan kano ba lokacin wata sarki da ya sauka hmm? an zo an masa fashi a gida ya tabbata an yi fashin nan kuma an yi abinda aka yi masa shi kirki an zo za a bujo sai allah ya sai yana da wata wawakin ke rijiya kawai sai kukan kura yadda yi babban su kawai suke ciki da shi da mutumin cikin rijiyar gaba ɗaya gaba ɗaya suke ciki wannan ya zama sunan mutu wancan babban shi kuma ya tsira ina jin anan fada kano har kyauta aka yi masa amma fa yaro ba zai ce gaba ta mana aje waya ka sai ce to ga wayar ga ma cajar bana da kuma saboda da kawai zai sa masa abin nan an gani kai kuma ka ce abin nan kuma gashi Allah ya baka haƙora ka cako har da ka. ga kuma dabaru mutanen da mun taso mun gani a garin nan wallahi al'azim ko fita za su da magariba ta ga mutum a kintse ke fita a kintse amma yanzu ba kintsi inda duk aka yi mu ko iyayenmu mun ga yadda suke da kintsi suke fita in ka ga su a kintsa suke kullum a kintsa suke kintsi irin na gargajiya a kintse babu wani abu zai faru ba amma suka je ya ce kin ga na fito ban shirya ba shirya ni sai in tafi in ta shirya shi tsaf sai in fita Allah ke shi mu amma yanzu ka zo ba babbar sallah da zuwa kwaro kwan da ake yanka da ita a makota kwaya ɗaya ce da Allah ko an ce akwai wuta wuka bayan nan an ce tana iya yanka rago shi ba shi da ita na Allah ke shi mu قال سلام محمد بن بشار قال قال السائح بن سعيد عن سفيان نعم وعن شعبة عن حبيب ابن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت جاء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ينا نما إذن أنت بالجهاد وجن جهادي فقال سعد بن سلمة ألك أبو والدان كان دا إيايني قال نعم سيتي إن قال ففيهما فجاهد وكذلك جهادي أكن يمسبع a shi na wannan sai jin cewa bin iyaye jihadi ne duk wanda yake bin babu sa da babu sa jihadi ake rubuta masa ya'ya su ji ina ya'ya su ji idan kana bin uwarka da ubanka kane musu da a ebo musu ruwa wanke musu ɗauko musu aje musu ya sa ka kai masa waye waye wallahi azim jihadi kake fa fihi ma fazahid idan zai zama jihadi wajen kawata mulkin Allah a ce a'a abawaka ko walidaka hai iyayenka a raye ta zai cikin shi kira ba fihi ma fazahid ka je ka jihadi akan yi musu da'a a ce iyaye ba abun wasa bane وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وابو العباس هو الشاعر الأعمى المكي واسمه السائب بن الفروخ حديث صحيح باب ما جاء في رجل يبعث وحده سرية tunan malamai sun kawo maganganu a nan akan wannan shari na tirmizi idan dai wannan tarjama ce aka fassara ta a haka to fassara ba ta yi ba domin cewa babu da ya zo akan cewa mutum a aika shi shi kadai a matsayin rindina mutum ɗaya la'i ƙa'u sariya ai sai cewa yi ba'asu adabu ala sariyatin sai an sa ala shi ne ta zama zata yi Kinan babu da ke magana a kan cewa rindina ɗaya ko bataliya ɗaya a sa mata komanda ɗaya kaga wannan tarjama ta fito kenan eh kwarai da gaske قال سلام محمد بن يعيا عن صابري al-hajjaj ibn muhammad al-misisi قال قال الإسلام ابن جريج في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السامي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشي عبد الله ابن حذافة ابن قيس ابن عدي السامي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يأكيش على سرية كذا akan jagorantar wata rindina wani shine akan jagorantar wata rindina duk tafiya wato sai an samu mata jagora a kowace irin tafiya ce sai da jagora kuma sallah tun daga liman take lalacewa ba zai a ce gidan nan ba a ci abinci ba a ce a'a yau gidan nan ba a ci abinci ba sai a ce laifin yaran gidan ne wannan yaran da aka haifa yau din nan ko dan jaririn na baya laifin sa ne shi ne ba yasa ba a ci abinci ba a'a laifin mai gida za a ci ko ba ka ba a gidanka ko gidana idan ba a ci ba laifin yaran da suke gida ne yaran da ake kai su nasiri eh? laifin waye laifin mai gida ne wani lokacin zai iya ya baya ba a gyara ba waɗanda za su taya shi ko ba ka ba ya baya ba a gyara ba to amma dai hakikanin asalin laifin wa za a kalla mai gida ba za a yi wa ai yaran nan tawaye nan da aka haife su wanda ake shayarwa laifin su ne shi sai ba a ci ba ba wanda ya fi duk wanda ya fi wannan za a ci shi ne sarkin gwara a kware da gaske a qala akhbarani yace qala akhbarani ya'la ibn an sa'id ibn jubair an ibn abbas hada hadith hasan sahih la na'rifu illa min hadith ibn jurayd hadith sahih babu ma ja fi karahiyati an yusafira ar-rajul wahdahu shi yasa a musulunci ko kwana kai kadai ba a yadda ba shi yasa samari suna yi kansu ba a so ka kwana ɗaki ko kai tafiya ba a so canta ko da tafiya ta kama ka za ka yi tuki ko na abu samu wani abu ko ɗan rage wani hanya ta haka wanda ka abin na haka mutum ɗaya kuna tafiya wani shi ne suna eh kwarai da gaske amma ba a san mutum da ya tafiya shi kaɗai Allah ya tsare قال سنة حمد بن عبد الله ابن عبدة الضبي البصري قال قال سنة سفيان بن عينة عن عاصم بن محمد عن أبيه عن, عن ابن عمر an rasulullahi sallam qal annabi sallam ce law anna an ya ya'lamun wallahi da mutane sun san ma a'lamu abin da nasir bin al na daga hadarin keɓanta da kadaitaka ma sar rakibun bilailin wallahi da ba wani matafi da zai dai tafiya shi shi kadai da dare sai ce bilailin bilailin ma sar rakibun bilailin da dare wannan ya fa an faɗi lailai saboda hadarin ya fi munana nan a kodi shi ma haka tafiya mutum ɗaya wannan kenan ya'ani wahdahu ya'ani ana nufin ya tafi shi kadai shine illa hadisi ne sahih قال سيد إسحاق بن موسى الأنصاري قال قال سمعن قال قال سمالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الراتب الشيطان ما تبيه شيء كأي ما يدع ما تبيه شيء كأي شيء شيطان في الشيطان ما لابد الشيطان باوي الشيطان الجنب an gane wato yana cikin hadari duk abin da ya kauce wa tsari ana iya kiransa shedan duk abin da ya fita daga ɗabi'a ana kiransa shedan domin kalmar daga ma'anar kalmar shaɓana ya shiɗonu wa huwa shaiɓan a kan awon fayyal kamar batsara bai ana faɗa ko wato idan zabta da wata magada idan abin nisa ko ya tsaurare ko ya taurare sai a ce masa shaitan an gani wakazalika wato yake cewa a wakazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli gurura umar yace akabtumuni ala shaitan kun dora ni kan jaki sai an ambaci shaitan din da ya mai tutsu zai da shi sai an ambaci shi da shaitan akabtumuni ala shaitan kun tsora na akan shaitan kamar da ibn kasir yake kawo na warakibani shaitanani matafiya biyu shaitanu ne guda biyu wasalasa rakbun in kuwa kai ku kun zama matafiya kun zama karabka kun zama karabka kenan حديث ابن عمر حديث حسن الصحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال محمد هو ثقة صدوق yana nufin bukhari wa asu ibn umar al'umari da da'if bil hadith la arwi anhu shay'a wa hadith abdullahi bin amr uh, abdullah ibn amr hadith hasan hadith wannan hadisin hadisi ne hasani kawai hadisi ne hasani wani amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wa jaddihi abdullahi bin amr bin al an gane ko ko kuma wato ba su ibn hakim an abi an jaddi wa ya kakar muawiya ibn haida معاوية بن حيدة الثالثي باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب باب لكي مغانا أكن أنجران قومي في واتو في الكواتو أكن في الكذب أكن ينكريا والخديعة دمائن يودرة للحرب أهالي an gani a nan masu yi ƙara hamma da zaman aure amma shi akan abin da ya shafi ƙaryar amma ka yi ta ba sosai ba kuma ka yi ta yadda ba za a gane ba kuma za ka yi ta abaka kai kaɗai kuma ka kula da santsin zance kada santsin ya zama da kai wata rana ke jawabi an gani ku idan wannan santsi ya jaka to ka shiga uku eh domin ba a fitowa ba a zama su ba a cewa wai gaskiya da gaskiya an gani a, ba a yi wai ga lokaci ne ni wallahi ko ina ta kulle ba hagu ba jama wallahi ba ta kai maka ruwan wanka ba ta baka abinci ba haka ake gaya mata ba kana zuwa ranar daga san garin da ya rufe rub ka shigo kana dariya wance yi shara wato wani alkhairi ne Allah zai kawo mun shi eh an gane ko wata harka ce an yanzu da izinin Allah ke ma ki faɗa don Allah ba zai ka taru ga uku ta ji ta ɗauku to zauna a nan amma wacce ta yi ɗuf wallahi ni ka za a rufe sai ka ji an fara tsakar dare ba ka ce ba gaya mata ka ce ba ba abin nan har sha biyu dare kana gaya mata kai ana tashi da asuba kana dawa a bada kudin kaza dawa dare mara juma قال سلام عمي بن منيع ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم musamman a ce karawa za ta yi za ka kara aure in ka zama mai gaskiya 100% ka shiga uku ana a ba zai yi ba kawai za ka zo ka ce ranar da kasar za ka ka shigo kana ɗan ya ha kawai na ji wajen karatu wata baiwa allah kawai ɗalibai aka ce wai sai ne kuma na canza da wanda ta kuma tun daga shi kamar malam ma zai iya ina ga yana kamar zai sa baki to ke ga dole a ga to a to to ne ga eh, to kuma shi malam din me yace to sai daga yawa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرب خدعة ياكي تنيو دراني وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وابي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس وهذا حديث حسن صحيح حديث صحيح قريب وما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكم غزا babu da ya zo a kan yaƙe-yaƙen annabi sallam wa kam gaza kuma yaƙi nawa ya shi a kan kansa akwai bambancin yaje da kuma wanda ya tura wanda shi ya yi da kan kansa salawatullahi salamu alaihi نعم قال سنا محمد بن خيلان قال قال سنا وهب بن جرير وأبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم يتناقص عن شيء أجيب زيد بن أرقم فقيل لا شك مثلا كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم وياكي نوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة لدك ياكي ياكي قال شيء تسع عشرة يا قنا قوم الشاتر من ذن الله تسع عشرة wato yaƙi goma sha tara faƙul zan ce kam zauta an ta ma'a to kai yaƙi nawa kai a tare da shi ce saba a ashira na yi sha bakwai a tare da shi na yi sha bakwai ƙulɗi sai na ƙara cewa ayyatu hunna kana awwala awwal wato wace ce ya fara yi wani yaƙin ki fara yi haka idan an kawo makaranta ai komai ka tambaya da wanda ka san zai amfana da kai malice zatul ushayr zatul ushayra ita ce ta farko awil ushayra awil sai a rike hada hadisi hasan sahih babu ma ja'a fi safi wa ta'abi'a inda babu da yazo fi saf akan hawa sahu wa ta'abi'a da shiri an gane da shiri da daidaitawa inda qital a yayin yaƙi ba abu ake yi koyar rondoma ba sai da tsari sai da shiri yauwa kisa duk wannan abin da aka ce gaji sojoji suke na duniya da shawararsu asali a wajen kuskan koya ala ta sufuna kama ta suful mala'ika inda rabbiha wa sofa ta sofa an gane ko ba za ku yi sahu kamar yadda mala'iku suke sahu a wajen ubangiji su wa ja a rabu kawai malaku saffan saffa ko a filin alkiyama haka sahu za a gani ga sahu ga wani irin sahu ga fareti mala duk wannan abubuwa ka san kuma ba ya su yi ba sai da motsa jiki sai da motsa jiki a dinga zuwa ana motsa jiki ko dan gudun nan mutum ya dinga zuwa yana ɗanyi eh kwarai da gaske na gaya ma ko gudu biyo ka aka kyau tsere kai domin da kyar sha ya fi da kyar aka kama ni قال سلام محمد بن حميد الرازي قال قال سلمة ibn الفضل عن muhammad ibn إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم يا شريام يا شريام an gane bi badrin a yakin badar laila tun dare annabi sallallahu alaihi shirya su aka tafa ne aka shirya amma ba a fara yakin sai washe gari da tun dare ake sai sa an zo magana harkar guje-guje da kowa harkar waye da sauransu asalin kayan musulunci ne ba akwai alfurusiya samun littafin alfurusiya ta muhammadiyya kaga alkafura da tsalle-tsalle da sabai suke da waye duk wayannan abubuwan da ake da kaguwa da waye da waye da sauransu duk sun iya ga mu'awiyar zo an faɗin ruwa yaƙin ruwa sojojin ruwa a shiga yaƙi a yi ƙasa ruwa a yi je a yi ƙuli-ƙulin kubra a taso a shiga duk inda za a yi ha kawai da zama a jiya ita sallah kawai haka zai yi ha zai yi ba dole sai an yi an yi abin da ya kamata وفي الباب عن أبي أيوب وهذا حديث حديث قريب لا نعرف إلا من هذا الوجه وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه بخاري تبي سوى حديثه هكذا دروني وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد حديث ضعيف أما لشوية تسكيك الفوشي باب ما جاء في الدعاء عند القتال باب يزو أكن ين الدعاء ينيك أي الدعاء أروقوا الله سبحانه وتعالى أي الدعاء yanzu ba karatu za mu zauna ba wannan karatun da kake gani sai ya fi yaƙi ma a wajenka shi yasa an gama karatun nan wannan addu'o'i ku daina wasa da su ka dinga kokarin jefa wa Allah ka wani za fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wallahi alazim Allah yana biyan wa bukatunka an idan da karatu Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza wallahi alazim Allah baya wasa da wannan addu'a duk san da aka ji aka yi wani aikin alkhairi fa idza faragta duk san da ka kare wani aikin alkhairi fansab sai ka zauna wa ila rabbika farghab kai kudi wajen ubangijinka anan Allah zai baka an yi zaman da ya fi kowane zama alkhairi a karanta hadisi a ɗabi a fahimci musulunci a fahimci allah a fahimci manzan allah sallam a fahimci ƙur'ani wannan zama babu mai babu kamar sa a tashi ya allah duk mai buƙatar sa allah ka biya masa mai damuwa allah ka ɗauke masa mai kaza mai kaza mai kaza ka yi da ikhlasi kuma allah ya ji maka a ma za fi du'a inda alkital babu da ya zo akan yin addu'a yayin yaki قال لسان أحمد بن منيع قال قال لسان يزيد بن هارون قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال سمعته سمعت سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يلا دعاء على الأحزاب أكر دين كفري فقال اللهم منزل الكتاب يا الله وندي سوكد للتاف القرآن سريع الحساب من قدار هكونشي ihzimil ahzaba ka rushe wannan runduna na kafirai Allahumma zimhum Allah ka rushe su wa zalzilhum ka girgiza su ka girgiza kasa ta kasashen su wa fil babu ali bin mas'ud wa da ali sa'asan a akwai rubaku ba ma ja fil alwiya babu da akan tuta ko tutoci al alwiyatu jam'i na liwa لواء لواء لكل غادر لواء توتا كنا <clears throat> توتو تشي كنا لذلك تشين رندنا هو أبدا بسور رندنا تي تما يكا زم سنة توتا وانا دقنا لذلك تشين سنة تمن زن الله صلى الله عليه وسلم وعلى سلام محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي وابو كريب ومحمد بن رافع قالوا حدثنا يحيى ابن آدم عن شريك عن عمار يعني الدهني عن أبي الزبير عن جابر <clears throat> أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عليه السلام ياشبو مكة ولواؤه أبيض توتا ديزو التفارات أغاني ولياؤه أبيض هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك حديث ميروني وسألت محمد عن هذا الحديث ولم يعرفه بخاري تبي سنشبا wai bukari ya ce bai san hadisi ba baya nuna wato wai baya nuna cewa to ko ya jahilce shi ne a'a ire-iren su suna nan in sun ce bu san hadisi ba to kawai babu shi in kuma akwai shi bai tabbata ba sun kai karfin wannan karatun kwarai da gaske da wanda ya zama hujja zai faɗa haka kwarai da gaske in ya ce bai san shi bukari shi kenan gaba ɗaya rayuwar sun ba Hadisa man na misali. rayuwar bukari gaba ɗaya a Hadisa ya ƙare ta ranar da zai bar duniya zuwa ba zai gabatar da lissafa a sabarkan akan wasu hadisai ya hau kan raƙumin sai ce Allahumma qad daqat alayya al-ard bima rahabat ne ilai roƙo ka sa mutuwa yau Allah duniya na taimakon kunci Allah na so in dawo ka Allah na so ko in dawo ka yana kawai sai aga zazzabi sai ce a soke kaya zazzabi ya je ya zo masa shike da warke duk hidimar gaba ɗaya shi sa ba a auren ma ba a yi ba waye duk ba kawai abinda aka sunna kawai aka yi wa hidima sunna kawai aka yi hidima shi sa karka yadda sun bayan Allah su kwashe alheri su baka al'aƙalli al'aƙalli wannan alkutubu sita ɗin mutum ya dinga yawan zariya a kansu ka dinga yawan zariya a kansu kana ji ka ji da yawa hikimar yin da yawa kaji a nan kaji a nan in ma baka fahimta ba a wannan darasin na gaba za ka fahimta in baka fahimta a wannan littafin ba a wancan za ka fahimci shi eh Allah ya azurta ka da wata mata da ka aura kana nan ko mata ka ko uwar gida ka zauna ka ce kana zaune ka gaji da Allah ita karanto hadisan nan naji ji yace ma haddathana haddathana haddathana haddathana haddathana ka je to da Allah kare aje wata littafin ta kowanta eh yanzu ka gaji ne hutawa kake ta karanto ma san tana zuwa ce aya wannan kin san kaza kaza kaza to dora kawai dora ba mu yi gaba masha Allah yace wa sa'altu muhammad an hada wa lam ya'rifu an hada alhadith illa min hadith ibn adam an sharik wa qala wa ana qala hadathna ghayr wahid an sharik sharik sharik alqadi huwa asmi ronin aga yuku ina daga cikin mafi munin sanadi kware daga cikin an ammar an abi zubair an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala makkah ya shiga makkah wa alaihi imamatu sauda akan sa akwai wato bakin rawani ala muhammad wal hadith huwa hada yace in hadisi ne to wannan shine na abu zubair al an jabir to wannan shine hadisi. an gane yake cewa waduhun batul min bajila haka ne to wannan da muka ce adduhuni wancan rawun kenan da muka cewa ammar ya'ani adduhuni kun gane wajen sai ce duhun din ne batul min bajila wato wani kwari ne ko wata unguwa ce wato a garin bajila wa ammarun adduhuni huwa ammar bin muawiyah adduhuni wa yukuna aba muawiyah huwa kufiyun wa huwa thiqatun 'inda ahli alhadith amma sharhin wancan hadisi sharhin sa ko sharrin sa shine sharik ibn abdullah al-kufi na'am babu ma ja fi rayat babu da yazo akan da tutoci da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al-liwa da ɗaya ne al da al-liwa da ɗaya ne wal sana ahmad ابن منيع قال قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي قال قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازم أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa Muhammad ibn Qasim ya aike ni zuwa albara dan azib wato in ci masa تويتر akan tutar الله Allah sallallahu alaihi wasallam ce كانت سوداء مربعة wato baka ce tutarsa murabba'a mai kusurwa hudu irin yadda ake yanka ta dai sosai tuta mai kusurwa hudu an gane ko sannan kuma min namira wato ta alawayyo ko ka ce ta yadi shi namira وفي الباب عن عن علي والحارث بن حسان وابن عباس وهذا حديث حسن قريب لا نعرف إلا من حديث ابن أبي زائدة وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى amma hadisi ne sa'i banda faɗin samu rabba'a قال سام محمد بن رافع قال قال صحيح ابن إسحاق وهو الثالحاني قال حدثنا يزيد بن حيان قال سمعت أبا مجلد لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تينا بقى maganar malamin suka ce ya danganta da irin yakin karka ji an ce nan an ce sauda nan an ce baka kashe kuma ya haka a'a sai zama cewa a wani yakin yaje da baka a wani yakin yaje da fara an gane ko sauda'a waliwa'u abyad tuta kuma wani lokaci sai ganta fara wannan aka zaka fasara hada hadithun gari min hadhihi alwajh ina hadith ibn abbas hadith ne hasan ya tabu abinda muka faɗa daidai alfawar muladin wanda muka faɗa bisu suri Allah ka yafe mana duk wanda ke da wata damuwa nan Allah ka yaye masa ya Allah duk wanda ke da wata bukata nan ta alkhairi Allah ka biya masa wanda duk ake bin sa bashi ba su suka ubangiji Allah ka yaye masa Allah ka ce da mu ka tafatar da mu kasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin ta waɗanda suke neman kasar mu da tashin tashina da tashin hankali Allah ka mana maganin su ya Allah ka kare kasar mu ka kare jihohin mu kare unguwannin mu ka kare gidajen mu ka kare mu kare yan uwan mu ka kare masoyan mu ya hafiz ya Allah ka kare mu ya hafiz ishfazna ya min kariya ka kare mu يا من كاريك كارم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم الله كما تمسلمتي للمسلمين فكاري da كافرتي duk wanda yake neman mu da Allah ka shirye da shi idan ba zai shirye ba Allah ka bada maganin sa wanda da ya kafa wata harka ko ta sana'a yana fatan Allah ya sa masa albarka a ciki Allah ya sa masa wanda yake da wata sana'a ta cije yau a tashi gobe a faɗi ubangiji Allah ka dora ta Allah ka dora da wanda yake da yaya lokacin auren su yayi ubangiji Allah ka ba su mazaje na gari yan matan mu Allah ka zabo ka zabe ka ba su mazaje na gari mazajen Allah ka ba su mata na gari duk wanda yake da damuwa nan Allah ka yi masa wanda yake cikin wani kunci Allah fitar da shi matafiyan mu duk inda suke kaiwa suke komo Allah ya tsare su Allah ya ubangiji ka tsare su a hanyoyinsu a gidajensu a ko'ina nasu Allah duk wanda yake nufin sirshar Allah ka isa masa sirshar Allah ya ubangiji ka tsare muka tsare namu ya namu ka tsare muka tsare masoyanmu ka tsare muka tsare duk iyalanmu da kowa namu na musulmi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa وعلى Ibrahim إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين